mun gano wannan <laughs> a wata unguwa ne wani zai ban labari ya ce yau sun shirya ko wata yarinya da sai sun nakasa ta na ce uzbillahi za sa ustazin su mata dukan tsiya na ce da kun yi wautan da shigin yarinya ta ta koya ma yaran unguwa zina na ce au wannan ma take yi na ɗauka ma kisan kai take koya musu wani ya kalli ce kai fasiki ne na ce ba kowa inda ya fi satani sai je siyo wancan ɗanyen aikin kuma allah ya tambaye ni me yasa ina da yadda zan hana su ban hana su ba sun ce wai ta yarinyar nan ba ta da saurayi shi igiya tana da shi kaza kaza kaza ce to ku je ku ɗibi kuɗin masallaci ku ba saurayin ya je ya biya sadaki ya aure ta wallahi ba zai yiwu ba allah kaza kaza kaza kaza aka din aka dinga jawo mu awaye da hadisai kaji shegu ni fa nake koya musu wayo an fi sanin aya da hadisi Yake ne sai na kira mai dan hankalin jiki na ce kara yake a bani sati daya muka je muka kira yarinyan muka yi magana da ita nace ta same na ofis ina da ita da saurayin da shi wannan da suka tashi zuwa sai ya zo da mutum biyu daga cikin waɗanda suka fasikantar da ni jiya ya yi masa bayani har sun gane kaga sauran jama'a na zubar da su sai na kama wanda na yana da sauki inda na ce dukansu mai magana ko ba zai yiwu ba da ka zo aka zauna shi limamin na rike sai ya ɗauko dubu goma daga cikin asusun masallaci sai aka ba saurayin ni kuma na ɗauki wani abin da ba zan faɗi ba sai na bayar aka je aka yi aure da aka yi aure sai aka ɗauki dubu biyar sai aka bata aka ce tejali aka ce kin ga waɗannan 'yan mata da suka lalace unguwa kamata ya yi ki jawo su su koma makaranta su kaza su kaza to yawa unguwansu ba wanda ya kai ta isar da saƙon da wanda waɗancan suke yi to yanzu na zama babban waliyi a wajen malam ai ba mu fahimta ba na ce to ku ɗauka alherin mala albani ne dishe koya mana wannan abu wallahi al'adun da sun bibbige ta ko sai iyayenta da saurayinta sai su kwaso 'yan sanda sai a ce karo ta sa an kama limaman unguwa amma waye kama wani su suka kama kansu da kansu ba ta da laifin kwabo waye ba su izinin duka <laughs> jama'a kuna gane wannan yara ne suke shan wiwi wasa ka je ka ingizo masu yan dla ko yan sanda cikin hikima za ka iya hana su kuma ba su yi adawa da da'awanka ba kuma sun shiryu amma ka zo ka ɗan lasifika in iska yan wiwi yan buru wayewa ba ka ke yi ba yake nan sai ce to sai an sha ɗin inda yana mulmula guda ɗaya ne sai kuma yana mulmula guda nawa guda da in ka zo zai ɓoye yanzu ka zo ka sai ya mara ya kai kai wala za mu zo wa'azi ai kai kuma wawa sai ka ɗauka wai ai zai zo ne in ya ga dama don ya ɓata ma sha'ani sai su kwaso jiki yan wiwin duka sai zo su zauna a gaban ka don sauran ustazai mutanen kirkin da suke son zo su ga irin waɗannan ne dama <laughs> ga an yi baya ba zani kenan to jama'ar annabi wannan sunan shi waiwaye dan tafiya mun karanta wannan kafin azumi abin da ya kamata sai ku sanar da sauran ɗalibai cewa mun dawo karatu an gane wannan mata ku san da saura cewa an dawo kuma ku haka kuma an jima in allah madaukin sarki ya kai mu da magariba za mu karatun ashabar rasul an riga an dawo an ɓarke fagen da'awan duk da cewa ban sanar da wancan ba ma yau na sanar mata kuma za mu cewa da katu da ko alhamis da juma'a na bar alaramma ne ya dan gyagije cin da ya dawo bai ce mana komi ba kusan wata ɗaya da rabi to ya kamata a sakan mai majalisin ne ta hude shi da ai gobe jibi ta zai koma saudiya to gare mu ji alherin da ya je koyo koko mu dan ɗibo wani alherin ba kawai ya zo mu ta kallon shi gemun shi na sheki ba ya dan yi wani abu kafin ya tafi allah ya saka mashi da alkhairi mu kuma allah ya tabbatar da digadigan mu kan abin da yake so kuma yadda da shi na nake cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum